yanzu haka sauran kwanaki kaɗan ya rage a fara fafata wasanni na league league na ƙasashe daban-daban inda premier league na ƙasar ingila za a fara shi ranar 13 ga watan agusta inda ya rage sauran kwana 11 La Liga na kasar Spain za a fara shi ne ranar 19 ga wannan wata ta Agusta ta shekarar da muke ciki. Sira A da za a buga a kasar Ingila za a buga shi ranar 21 ga watan Agusta. yayin da bundesliga na kasar germany za a fafata shi ne ranar 26 ga wannan wata ta agusta inda kowace kungiya take shirye-shirye lashe kofin da yake kasarta. Paparoma Francis na majami'ar Katolikan da ke Italy ya daina dan wasan kwallon duniya Lionel Messi a mazaunin dan wasan da ya fi kowanne kwarewa a ra'ayin shi inda yake Lionel Messi ya fi fele da Maradona a baya ma sai dai za su hada kafada kafada da Cristiano Ronaldo ɗan ƙwallon Real Madrid. Hukumar kula da ƙwallon ƙafa na nigeria NFF ta da wani sharaɗin cewa ba za ta dauki wani mai horar da ɗan wasa a ƙasan ba face sai mai jin turanci domin ba za su zama suna sabanta tsakanin kuleya da shi wannan ne horar da 'yan wasan ba a gasar da ake kuma na sada zumunci yau kungiyar kwallon kafa ta roma ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ta sha liverpool biyu da daya gobe kuma za a fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da leicester city yayin da espanyol za su fafata da southampton ita kuwa deportivo za ta fafata ne da Chivas na kasar Portugal. Ranar uku ga watan Agusta da muke ciki wato gobe kungiyar kwallon kafar ta Manchester United za ta karrama kaftin ɗinta Wayne Rooney yayin da ya cika shekara goma sha biyu yana fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester. Wayne Rooney ya zo daga kungiyar kwallon kafa ta Everton a shekara ta dubu biyu da hudu inda har yanzu yake fafata kungiyar kwallon kafa ta Manchester. Manchester za su fafata ne a Old Trafford da tsohuwar kungiyar kwallon kafa na Rooney Everton inda za a yi amfani da kuɗin da aka tara don wata cibiya da Rooney ya kafa na taimakon marayu. wayan Rooney ya buga wasanni haɗari uku da sittin da takwas inda ya sha kwallaye ɗari da saba'in da takwas. Huta lafiya.